الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دبيو قوة شاء الله shekara ta 1439 hijiriya wanda shi ne ya dace da hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafin albarka na sahihul bukari idan za ku iya tunawa satin da ya wuce in karanta dogon hadisin nan na yahya bin bukais hadisin da yake magana akan mujadala da aka yi tsakanin sai na abokan siddiq da fatima yar gina annabi sallallahu alaihi wasallam kan abin da ya shafi gadonta so lokaci bai bari muka karisa babin ba muna kitabul maghazi um, uh, babu ta khaibar so yau za mu tashi hadisin muhammad bin bashar hadisi na 4242 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شقة أخبرني قبارة عن إكرمة عن عائشة الله عنها قالت لما شئنا الخير قلنا قال حدثنا قال حدثنا بن ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شهدنا حتى فتحنا wannan hadisin cikatan hadisan khaibar ne hadisin uh, muhammad bin bashar wanda ikirma ya rawaito daga nana aisha take cewa lokacin da aka je aka bude khaybar shine lamma futihat khaybar daga daga fathu ne take ce al'ana nashba'u min at-tamri tace kaf lalle kam yanzu zamu koshi da dibino da kafin aje a bude khaybar din ba sa koshi da dibina amma tunda yanzu an bude khaybar ta zama karkashin kulawar musulmi akwai dabinai da yawa gonaki na bine da yawa a cikin khaibar ta ce to yanzu dai alhamdulillah khaibar ta zama ta musulmi yanzu za mu ƙoshi da dabino alhassan ya ruwaito ya ce haddasa na قرة bin habib kala حدثنا عبد الرحمن ابن ibn الله bin dina daga babansa daga Abdullahi dan Umar yace ma ina hatta na khaibar shi ma ya ce tab ai ba mu koshi da dibino ba har sai da aka buɗe khaibar kenan wannan yana nuna mana da aka buɗe khaibar an samu wadatar wato dabinai da yalwar abinci dibinan kuma abinci ne a wajensu kuma dibino tabbas abinci ne akan iya cinsa a sha ruwa a rayu kuma wannan ya nuna mana wato su sabai da gidan annabi annabi kan fi qillatin min al wato suna <coughs> suna rayuwa <coughs> a cikin wato karancin abincin da za su ci kafin a kai ba abincin da za su ci su rayu yana musu karanci ba a cikin wadata suke bakar kuma ta wannan lokacin shekara ta bakwai ne daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta bakwai daga hijirarsa daga makka zuwa madina duka duka bai wuce shekara uku ba annabi zai bar duniya a lokacin to kaga wannan ya nuna sun yi rayuwa ta haƙuri rayuwa ta kau da kai rayuwa ta tawakkali ga shi yanzu abin ya zama tarihi ana karantawa to wannan abin da zai nuna mana shine duk yadda mutum ya tarar da kansa a rayuwa to ya gode wa Allah ko yaya mutum ya samu kansa ya ce alhamdulillah daman ba zai yiwu a ce kafa kowa ba ba zai yi a ce kafa kowa ba amma ko zai yi a ce an fi ka haka ne ko mutane ne kai mutum ne shi mutum ne amma Allah ya masa wadata sama da taka ba komai alhamdulillah kai ma kafi wani kamar yadda kafa wani tsawo ba wai dan kai kana da wani abu bane Allah ya baka tsawo wani kuma ya bashi gajere yana son tsawon amma bai bashi tsawo ba kamar yadda kafi wani lafiya ba don cewa ka fi shi kula da lafiyar gangan jikinka ba haka kawai fi Allah baka lafiya kai ba ruwan kama da wani harkar asibiti ko wani waye wani kuma kullum yana zurfi yana shan kwayoyi yana ganin likita kullum haka yake rayuwa kullum rabin abin da ya samu yana tafiya a cikin harkar asibiti haka Allah ya ga dama ya rubuta masa sai kai haƙuri kai ma sai kowa ya haƙuri na'am yi eh, ƙwarai kuwa kwarai da gaske tun da kaga ai shekara ta bakwai ba ya kuma su tafiya ƙwarai kuwa dama ai su ce ta yahudawa ne bar ɗin. ta yahudawa ne na malam babu sun hada da sallallahu alaihi wa sallam عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استعمل رجلا على خير فجاءه بتمر جميل فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله انا لناخذ ساعه من هذا ساعين بثلاث فقال لا تفعل بالدراهم ثم ابدع بالدراهم جميعا وقال عبد العزيز وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد الجليل عن سعيد ان ابا سعيد وابا حتى حدثاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث اصحابه من الانصار الى كيفه فامره عليها وعن عبد المجيد عن ابي صالح عن ابي صالح الصمالي عن ابي عن ابي هريره وابي سعيد المسلم wannan <clears throat> babu yana magana akan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa ne wasu daga cikin sahabbai akan garin Khaibar din shine istimalun nabi sallallahu alaihi wasallama ala ahli Khaibar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wani ya zamanto wakilinsa dangane da mutanen Khaibar bayan an bude ta dan a ci gaba da gudanar da ita kada ta samu rauni duk lokacin da wuri ya zama ka ne to akwai buƙatar ka sa wani wanda zai sa maka ido ya ci gaba da kula da wurin ba a ce a to ai tun da na Allah ne abin shi zai ci gaba da rayuwa haka ba dole sai an sa masu kula da shi to shine kawo hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abi Huraira suka ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala ahli Khaybar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wani mutum ya zama shine jagora shugaba mai sa ido akan <clears throat> wato mutanen Khaybar wannan mutum shine <clears throat> sawad ibn huzayya sawadu ibn huzayya wanda <clears throat> ala sallallahu alaihi sallama ah, ya sa shi ya zama ne mai kula da Khaibar daga kabilar Adi bin Najjar faja'ahu to sai gashi wata rana ya zo da Annabi sallallahu alaihi sallama bi tamrin janib da dabino mai kyau shine tamr janib kamar ka ce tamrun ajiwad tamrun ajwad ya zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da dabinan da ya fi kowanne kyau a ganin khaibar sai annabi ya ce da shi kullu tamr khaibar hakaza shin kullu tamri khaibar hakaza yanzu duka duka dibinin garin haibar duk haka suke masu kyau irin wannan annabi yake tambayan shi wannan bawan Allah sai ya shiru faƙala la wallahi ya rasulallah sai ce a'a wallahi ba haka bane ya manzan Allah ba haka bane ba duk iri ɗaya bane dibinin haibar sai Ya ce abin da yake faruwa shine inna na as-sa'a min hadha bis-sa'aini bis-thalatha wannan dibinan da kake gani muna ba da dibinan da bai kai shi kyau ba kwano biyu kwano uku a ba mu daya canji muke yi bai da yawa a kaibar amma abin da muke yi shine in muna son sa sai mu ɗauki normal dibino na khaibar mu bayar da kwano biyu wani wurin sai mun ba da kwano uku sai a ba mu kwaya ɗaya kaga ana yin canjin dibino da dibino kenan wannan shi nake so ku kula canjin dibino da dibino sai maza Allah ce a ah, la taf'al kar ka yi haka ba kyau shi dama annabi take in an yi abu ba daidai bai ke gyarawa Eh, <clears throat> ya ce latin alkarka yi haka biyar jam'a bidarahim sun mafta bidarahim janiba biyar jam'a bidarahim ka sayar da wancan dibinin mai yawan a baka dirhami a baka dirhamai na kuɗi mana kai shi kasuwa ka sayar da dibinin wanda ba mai kyau ɗin ba a baka kuɗi sannan wannan kuɗin da ka sayar da shi wannan dabino ɗin sai ka je ka sayo kyakkyawan dabinon da shi so yake nuna masa ba a yin canjin abu da abu iri ɗaya bari buga mana misali yadda za mu fahimta akwai shinkafa ta mutanen ta gida da muka noma akwai foreign shinkafa ta australia ta thailand ta ina ne masu kyau da ake gani da ake kawowa 'yar gwamnati mu kuma wannan tamu ne ta gida to galiban za ka ga farashinsu ba ɗaya ba ne kamar yadda kyansu a ido ba ɗaya ba ne na'am to amma dukkan su shinkafa ne duk shinkafa ne to bai halatta ba mutum ya ɗauki kwano biyu ko kwano ɗaya da rabi na shinkafar mu ta nan ta gida ya je ya ba wa mai kanti ya ba shi kwano ɗaya ta forin shinkafa haramun ne canjin abinci da abinci iri ɗaya har yanzu idan ba ku daɗa ganewa ba bai halatta ba mutum yana da tsohon kuɗi naira dubu biyar tsohon kuɗi yana son a bashi sabo saboda zai yi barka da sallah sai ya je ya ba da dubu shida a bashi dubu biyar kaga duk sunansu kuɗi da wanda ya je da sabuwar naira ɗari da wanda ya je da tsohuwar naira ɗari in ya je sayan kaya akwai ragi mai kanti zai ce a ah, wannan sabuwar naira ɗari ne bari mu maka ragi ana yi a wannan tsohon naira ɗari ne bara mu sayar ma sai mun ƙara ma kuɗi ana yi ba a yi to haramun ne canjin abu jinsi ɗaya iri ɗaya ka fahimta bitafadul dole sai dai a yi cinikinsa a sayar da shi kuɗinsa sai a sayi wancan shine abin da annabi ya nuna masa nan gurin abin da za mu ƙaru da shi na farko ya mana bayani ya yanayin dabinan nasu yake sannan kuma ya mana bayani akan abin da ya shafi harka ta kasuwanci da mu'amala da mutane suke kuma shi annabi daman Allah ya turo shi ne don ya gyara kurakurai da mutane suke aikatawa a cikin mu'amalolinsu na yau da gobe an fahimci wannan da kyau ko jayyid sai ya ce wa ƙala abdulaziz ibn muhammad an abdulhamid عن عبد المجيد wa عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها manzo Allah ya tura wannan akhaba ne a dai cikin mutanen Madina ce to kai kuma kai ne shugaban Khaibar kenan wancan karin ya tura wancan wannan karin kuma ya tura wannan ana nuna mana dai bata zauna haka babu mai kulawa ba ko meye ma mutum yake da shi ko meye ko ina ne ko gari ko guri to yana da kyau ka sa wani shugaba da zai zama wakilinka zai sa maka ido kan al'amuranka wani addini ne wani abdulmajid an abi salihu samman daga abi huraira daga abi sa'idin mislahu irin wannan hadisin a suka rawaito na malam باب محاضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا زهرية عن عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر اليهود أن يحملوها ويضربوها ولهم شطر ما تخرج منها wannan babin yana magana akan yaya manzon Allah yi mu'amala da sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da Yahudawan Khaybar bayan an ji an bude ta kun san mun karanta da ku an je an buɗe ta ta zamanto ƙarƙashin kula musulmi ko to ba a kore su gaba ɗaya aka ce su fita gaba ɗaya ba to ga gonakin nan nasu ne ga kuma musulunci ya zo tun da suna zaman ƙulle-ƙullen kafircin su da su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ci gaskiya suna so za su zauna ci gaba da zama a kai ba sai annabi ya ce to abinda za ku yi idan kuna so ko dai ku tattara ku fita yanzu ku tafi ku bar garin don garin musulunci ne ku je ku nemi garinku ko kuma ku zauna a garin ku noma gonakinku ku shuka ku noma amma rabin amfanin gona naku ne namu ne ku riƙe rabi mu riƙe rabi suna so su zauna su ci gaba da zama a khaibar su yahudawan khaibar ba sa so annabi ya kore su to kuma gari ya zama na musulunci sai maza Allah cikin rahamarsa da tausayinsa da ya shafi hatta waɗanda ba musulmi ba ya ce sallar salama ya ce ta ku zauna ku ci gaba da noma gonakin amma za ku ba da rabin amfanin gona ga musulunci tunda namu ne yanzu ba naku bane ba to kuma hakan dai suka karɓa suka ainihin wato ɗauki alkawari suka yi ta shayar da dabinan nan suna nomawa su bayar da rabi a musulunci su riƙe rabi wannan shine haraji kenan shine haraji da da ake ɗora musu su biya matuƙar kafiri zai zauna a garin musulmi kuma zai ci gaba da kafircinsa zai zauna da sharaɗin ba zai cutar da musulunci ba zai zauna da sharaɗin za a zauna lafiya shi ba za a kawo mai farmaki ba shi ba zai kawo musulmi farmaki ba amma zai barin ba da wani dukiya wata dukiya ga baitul malin musulunci wannan shine ka'ida to yanzu yanzu al'amura sun canja ba haka ake ba yawwa in ka juya ma sai ka ga kai musulmin kai kake ba da kai kake ba haraji ba su da bambanci da mu wajen shaguna da za a ba su ko ba haka bane su kama shaguna su rinka samun kuɗi suna manya-manyan business harajin ma na gwamnatin ma ba a ma fiye zuwa a ce su bayar ba su yau ana jin tsoron kar a taba su a ce su yi magana da sauransu suna zaune cikin garin musulmi su yi abin da suka ga dama su gina gidajensu su kafa kamfanoninsu su yi harkokinsu su yi duk abin da suke so babu wani musulmi da zai musu magana kuma ba sa tunanin wani kwabo ɗaya da za su ba wa garin musulunci su bata garin kuma yanzu har coci-coci suke ta ginawa yawa abin da ya tabbata yanzu nan du coci da za su gina ba sa neman izinin gwamnati ko wani sarki ku ji wannan karatun akwai arna a garin nan suna gina coci-coci a sabon gari bila adadin tafka-tafka ba inda ake zuwa wurin sarki sai ya bada izini a gina ko gwamnati sai ta ce a gina ginawa kawai suke sai filin su gina suna gadara za su yi ibadarsu amma musulmi yau in zai bude masallaci sai a ce sai ya je wajen sarki ya bude masa wanda a dokar kasa a constitution babu shi kwata-kwata kara ce kuran ake yi amma in baka gaya musu ba za su iya zuwa su zo su yi maka ba daidai ba su ce kaza su ce kaza su ce kaza abin mamaki lokacin da aka zo ana kokarin saka kafa dokoki na hudubobi a masallacin juma'a da muka je mitin abin da muke tattauna kenan za a kafa doka duk liman in zai yi hudu ba sai ya je ya kai wa dpo ya duba sai ya an kai wa eh, madakin unguwarsu ko dagaci ko mai unguwa ko waye sai sun na ce wannan al'amari wannan wani irin hauka ne wannan wannan yaushe wani abu ne hudu ba fata juma'a sai an yi yan boko sai an yi nawa sai an yi screening a san abin da ake gaya mutane a yi screening maganganunsu a duba a gani in za ka fita sai duk malami in zai fita daga local gamman ɗinsa sai ya je dp wansa ya sa masa hannu ya ba shi dama ya fita ya je wa'azi yanzu kama wannan agwali muke to bai halatta malami ya fita a ji shi a dala yana yana yana wa'azi ko ko abin nan ba muka ce to rediyo fa gidan rediyo fa mu ce je na duka wannan shi aka yake a cikin dokar fa kuma aka zauna malam da masu gemuka da masu rawa ne wasu tuntunin waɗancan mutanen da sun yadda a ah, wai gaskiya ne ya kuma ta sa doka da baida abubuwan nan ana hudubar juma'a nan ana ta da hankalin mutane ana kala kala kala kuma duk akan masallatan sunna ne saboda mu ne muke yin huduba muna yin bayani da hausa dalla dalla ta a gaya mutane gaskiya san zuciya mutum ya ce zai karɓo ta dokar da za ta yi mai illa da shi da jikokinsa da ta taba kunansa sai an yi to abu ne bai yi ba ne sai an baka tasirihi ma aka ce ma kana sai an baka takarda kana cikin yin wa'azi a cikin dokar aka ce kana cikin yin wa'azi za a iya zuwa dpo da 'yan sanda za su iya zuwa ce kai kawo katinka su kwace su tashi ka tafi an gama wai a najeriya wai irin wannan kasar za a yi wani abu a da saura dai tukunna Eh, Allah ba zai ba da ikon ai wannan rashin mutuncin ba wallahi so almuhim shi musulunci yana da tsari yana da yana yana da ka'ida da yake shimfiɗa wannan yayi wannan yayi wannan yayi wannan yayi kuma eh, duk kafiri in zai zauna cikin musulmi ya kamata yana ƙarƙashin kulawar doka amma yanzu sun fi sun fi musulmin gata yawa masallatai nawa aka rufe na musulmi wanda ake sallah makaranta nawa aka kwace aka yi waye da sauransu amma su suna nan suna gina tafka tafkan makarantu wallahi in ka je ka ga cuci cucin da arnan garin nan suke da shi abin zai baka mamaki warai kuwa na san kes din na san kes din ko anan anan anan anan na yi yan uwa sun ta zuwa suna kawo a cikin unguwa sun je sun sai gida kawai sun mai da shi coci yan wasu ta zuwa muna ta wai aje ai wa'azi na ce to wannan wa'azi dai an je an yi eh, wa'azi guda ɗaya ne kawai ko mutanen unguwar ku tashi ku ce ba ku yadda ba don haka ake a Najeriya yanzu awa in kana jiran wai wani ya sa ma takarda ne ya ce karaye kawai ku je ku kafe ku ce Allah ba ra'ayi ba a Kano a tsakiyar unguwa cikin musulmi kawai wani ya zo ya sai musu fili kuma ina jin hakan yana nan cocin ko yana nan amma babu wata masarautar da ta je ta nasu ba amma yanzu kana fara gina masallacin juma'a sai a ce aje sai an sa sai an yi kaza sai an yi kaza eh warai kuwa ina nan masallacin bin usman sabo din na kwandila ai kuna ganin na kaza wucewa masallacin shan bin usman babban masallacin da ake wai kirista a kano wai shine wai zai kai kara ba suka kai kara wai ba su yadda ba kirista a kano wai wai filin su ne wai wai asali wai filin su ne wai haka aka jefa kotu ba aka shiga saboda renin hankali a kano to ai aka maka la samun wuri wato ina son nuna maka lalacewar mu da samun wuri a gari a gari irin na kano a gari irin na kano waya kafiri ya buɗe baki ya ce wai ba za ka yi masallaci ba kafiri ba hakan kuma aka yi ta shari'a a da aka sulhunta fa eh wani shi da baya san ahlus sunna ya kwammace ya ce musulmi ne sai ce eh nasu ne <laughs> tunda masallaci ahlus sunna za a yi ya kwammace ya ba da shaida ce eh na kiristoci ne musulmi ya goyi bayan kiristoci akan filan su saboda kada a gina masallacin ahlus sunna irin wannan rarrabewa da cewa da gudutsurewa da muke ta yi a mu shine yake rage mana martaba yake rage mana daraja yake rage mana kima ba mu da matsayin da za mu iya cewa a yi a ko mu hana abin ya hannu Allah ya sa masu tasowa su ji su yi ƙoƙarin su gyara su kuma wanda abubuwan suke hannunsu Allah ya ba su ikon gyarawa amma dai gaskiya ƙwaya ɗaya take kawai dai ba ta da daɗin ji ne eh, ba ta da daɗin ji tana da daɗin mu'amala ita gaskiya amma an an faɗe ta sai rai ya ɓaci Allah gyara mana halin na malam باب شاك التي سمت للنبي صلى الله عليه واله وسلم بخير رواه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال عبد الله بن يوسف قال عبد الله قال بن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح خيبر قول يقتل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شاك فيها كله. سبحان الله wannan babin yana magana ne akan wani ta'addanci da yahudawan suka shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a khaybar to yanzu kaga wannan shine zai nuna maka me hikimar da annabi ya ya je ya kwace khaybar din kuma har ma aka ce su fita in ba su fita ba su ba da rabin abin da za a noma yanzu wannan kaga mace ce guda daya a ciki maƙetaciya muguwar mace ta shirya ta kashe annabi ta je ta samu nama nama ta zuba mai guba a ciki saboda ta samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana son nama musamman naman akuya wanzu Allah yana sha'awan naman akuya sai ta je ta gyara naman kuma da yake ana kawo masa kyauta sahabbai suna kawo masa kyauta daga gida ko daga nesa ta je ta zuba wa naman nan guba kawai ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama irin to wannan shine wallahu ya asimuka minan nas za ta yi aiki a kan shi Allah ya alƙawari ce zai kare ka daga mutane ba za su kashe ka ba riwaya ta zo haka ta dauki wannan nama ta kawo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba wasu sahabbai aka zauna aka ce bismillah a zo a ci ga wata baiwa Allah ta kawo sadaka eh, ta kawo kyautar nama don ba sadaka bane saboda baya cin sadaka wasu sun swara ce manzo Allah ya daga naman nan ya dauki karfata yana yaga yana ci sai naman ya fara magana yace karkaci akwai guba a ciki wancan kuma cikin su sabai shi kam yayi nisa ma <laughs> yayi nisa shi take ma ya mutu kamar yadda aka wani da kwarai kuwa sauran aka yi ta jinya aka yi ta fama sai annabi ya aji sai ya ce wa sahabbai ya ce ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya ya ce ina matan nan da ta kawo nama yanzu yanzu aka ce a yanzu yanzu ta fita ya ce to ya ce to a kewaye gaba ɗaya unguwar a kewaye daga nan ne aka samu security cewa in ana neman wani to in baya nan yanzu yanzu to ai maza a a wuce gaba a kewaye wurin a sace hakan kuma aka kewaye din ana ta bincika aka samu ta hannu sahabbai za su kashe ta ya ce a ku kyale ta ya tambaye ta ya ce ke me ya kai ki ya kika kika kika samu na wannan a wata riwaya cewa aka yi bismillah ki ci sai ta ce a me ya sa za ki ta ce akwai guba to kika kawo annabi ya ce ta ce eh annabi ya ce saboda me ya ce saboda ba mu son ka ka mutu mu huta shi kenan kuma gashi nan wasu sun ci din sun mutu kai ya za a kashe ta za a annabi ya ce ku halitta a nan gurin wannan su ne yahudawa din to kada kada ka taba tsammani kai musulmi wai yahudu ba yahudu zai kama ka wani abin da zai favorin ɗinka a addininka wallahi duk roman da ya baka to akwai wani guba a ciki da zai maka illa ko ya yake dole sai ya biya wata bukatarsa ko me ya yi maka to akwai amfaninsa in kaga sun dage sun ce sai an yi wani abu kaza to suna da wani amfani a ciki to wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da ya sa ake gaba da rashin jituwa tsakanin musulmi da yahudawa su malamai suna faɗa cikin makarim akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallama cikin kyawawan dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mata bai kashe ta ba kuma bai bari aka kashe ta ba ya ce za ki ga abin da ba kya so shi zai tabbata addinin Allah zai ci gaba wannan yana nuna mana um, yanzu annabi bayanan sallallahu alaihi wasallam amma duk mutanen da suke mutanen kirki ne suka ɗauki hanyar annabi to ka tabbatar komi zai iya samun ka ko irin na annabin bai same ka ba to za a yi maka irin na zamanin ka. yawwa Allah ya ce za ku yi tsammanin haka kawai a fasim fasimtum an tutraku za a kyale ku walamma ya ce ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر Allah الله تعالى إن نصر الله قريب yanzu kuna tsammanin za a kyale ku kun yi imani kun ce ku musulmi ne kuna addini wai haka kawai sai a kyale ku irin abin da ya samu waɗanda suka wuce bai same ku ba su waɗancan sun ce sun yi imani Allah ya jarrabe su da abubuwa ku yanzu kuna tsammanin ku ɗin za a jarrabe ku da ba za a jarrabe ku da abubuwa ba na fitintinu an girgiza su an sun gamu da cututtuka da ciwuka da yaƙi da faɗace-faɗace wallahi har annabi da wanda suke imani tare da shi suna cewa ka yaushe ne za a samu taimakon Allah mata nasrullah kaga annabi fa shi za a kawo kuka a ce yaya za a yi to da shi da mutanen nasa saboda tsabar an shiga wani yanayi za su zo suna cewa wai yaushe ne ne nasarar Allah yaushe za a samu taimakon Allah Allah ya ce ai haƙuri inna nasarallahi qarib lalle nasarar ubangiji a kusa take ba a nesa take ba to haka za a yi ta gamuwa da shi daga wancan sai wannan daga wancan sai wannan duk wanda zai kawai yace zai yi gaskiya kuma zai raya abin annabi ya zo da shi to ya ɗauko babban aiki da wanda ake ƙulla masa a fili yana gani wani haka kawai zai ta ƙiyayya da kai laifinka kawai ka ce kana son annabi ka ce a yi abin da annabi ya ce kawai shi ne laifinka don me za ka zo ka takura ka ce sai an yi abin annabi kai waye kai ina ruwanka ka kyale mutane mana kawai sai abin da suka ga dama wasu kuma kulle-kullen nasu a ɓoye ne ko ba ka bane ba a ɓoye ne ya za a yi ba ga shi ba yanzu nan shekaran jiya na aka ji a samu malami cikin malaman shek ahmad algarkawi a kaduna duwa yana cikin makarin da wakilce wakilce da ana zuwa a kama wancan a kama wancan a kama wancan yanzu an dawo malamai ake kama malami da'i ba yi da aiki karantarwa da'awa isar da saƙon allah mai manufa yana da focus eh an shirya abubuwa ya je gewaya gonarsa kawai sai ga mutane da bindigogi kawai amma shin wallahi almajiransa ne guda uku kuma fa ana fa kiyayewa ka ɗauka ana abin nan Badda sau yake in kullum zai fita siya ɓadda sau saboda yanayin kaduna ake ciki hakan ya tafi da zai tafi shi kaɗai ba ya sa su ya ɓadda sau bayan asuba ya goya shi tafi ya gona direban mota ya bi shi ya je ya ajiye motar ya tafi dama haka suke ajiye motar sai aka kamar da abin nan wani ma kuma ya daɗa tahowa suna zaune kawai sai ga sai ga waɗannan mutanen ko kidnappers ko waye sauransu da makamai kayya kayya sai sun tafi da shi haka suka suka kama shi suka ce za su tafi da shi sai almajiran suka ce wallahi ba ku tafi da shi ba ko dai ku kashe mu gaba daya ko ku tafi da mu gaba daya shi ba za mu tafi da wannan labarin mummuna mu koma mu ce an kama malam ba sai dai ku dauke mu gaba daya mutum hakan suka tattare suka suka sa su a tsakanin babura suka shiga daji da su har yau dinnan ba labari ko su yi waya masu ce mun yi garkuwa da su a bamu kaza har yanzu dai basu faɗa ba shiru kake ji Allah ya san halin da suke ciki sun kashe su ba su kashe su ba Sheikh Ahmad Al-Zarkawi Kaduna babban malami subhanallah babu ai babu wani malami tsayayye yanzu wanda yake da guri da ya gina yake da focus wato wuri ne masha daji ne suka je suka samu malam a kaduna nan a kinkinau din nan haka suka zauna malam tun ba kowa suka mai da shi ya zama alkarya yanzu manya-manyan masu hali masu kuɗi ne suka kewaye wurin saboda security an samu masallaci da makaranta da asibiti wuri ya rayu saboda albarkacin masallacin nasu wuri yanzu miliyoyin kuɗi ake sai da shi masallaci ne iya ganin ka ya kai goma wannan masallaci hawa sha biyu hawa goma sha ni din nan na mun je mun je aikin masallacin nan duk yana ta nuna mana yace amma fa la ai hakuri wannan ba namu bane na jikoki ne dan tattaba kunna amma sai yayi gini ne na fitar hankali kuma wallahi da taro da kwabo tsakanin suke hadawa na rantse da Allah shi kam dai damun ka'ida in dai kana zuwa sa to zaka yi wa masallaci aiki wani buhun siminti ɗaya zai bayar wani bulo ɗaya yake kawowa in wanda bai da wanda bai da hali a tafi gona sati ana ware rana da za a ce wuki a tafi gona sun kuyawa suke fartanyo sun fi ɗari nawa a masallacin su ɗebo masara su shi noma suke na fitar hankali su sayar da su su sai siminti su ajiye su sai haka gini fa sosai iya da manufa yanzu an kama shi wannan wato lamarin kasan nan Allah ya sauke ba abin da zaka ce sai dai abin nan mun faɗa mun yi bayani ko amma yanzu kama shi za su saboda wata manufa akwai manufa ana da manufa akan wannan abin a rugurguza ƙasar a lalata ta malami mai almajirai da 'yan su shi ma suka zuba shi a mota suka yi gaba da shi kwanan nan aka yi haka malami mai almajirai Allah zai wayi iya kura kuca nan duk aka zuba su a mota aka tole aka ce dubu goma goma yanzu ɗan almajiri ina zai iya samun dubu goma <laughs> wallahi tallahi kuma wallahi ce suke ko a bayan ko a harbe su yaya aka yi dai malamin nan aka yi aka samu wani Allah ya taimaka ce a lissafa masa adadin almajiran gaya masa aka tura musu kudinsu mace ta haihu tana da jego da ɗan jaririnta suka je ya aka yi aka aka sace ta da ita da jaririn gaba ɗaya ita kuma aka rubuta mata dubu ɗari na jego ga biyan dubu ɗari ko ki bayar ko a kashe ki da ɗan jaririn da ke da jaririn yaro nan ɗalibinmu ne wallahi a nan a nan wajen kwandila a nan cikin kwandila yake yana zuwa nan gurin haka kurin ya fito a cikin uwa kawai wasu mutane za ki kake maza maza suka dora shi akan akan babur kawai <laughs> aka tafi da shi shi nan an sace shi ana ta waya daman suke haka suke sai su gigita mutane sai an yi sati ana neman su ana ta kuka an rasa yadda za a yi can sai a buɗe wayar sai a kira a ce to sai an ba da kaza iyayen su kira a waya sai ta kuka su ce wallahi ba mu da shi wallahi ba mu da shi kaza kaza haka ake yin kowa ma ɗauka yanzu da sun samu dama ɗauka ake wallahi har yaran makaranta satin can da ya wuce yara na a makaranta na rantsi da Allah a nan ɗin nan wannan unguwan nan wallahi tallahi yara sun so irin da safe ɗin nan ba kowa unguwa irin karfe bakwai bakwai da wani abun nan za ka yi musu su yiwu wani ya bi su a daidai sau fa ya kara musu kawai zai ɗauki yaro jefa shi a ciki al'amura sun lalace ilaha kaji kaji kaji wannan rashin mutunci a cikin su yanzu waɗanda masu kama mutanen nan akwai waɗanda idan an yi an yi ka ba da kuɗin baka bayar ba ko dangin ka ba su da kuɗi ta sanya su sai su ɗauke ka su kai ka wajen matsafa suna da akwai matsafa ko masu sayan mutum wanda suke amfani da safaya faɗin ɗan adam sai a kai ka a yi cinikinka su sayar da kai su sayar da kai su karbi kuɗin ka matsafa su karbe ka su je su kashe ka so shine amfanin mu yi ta addu'a na farko ne shi wannan bawan Allah Allah malam da shi da almajiransu duka Allah kubutar da su Allah ya kubutar da su Allah ya tsare su Allah ya taimake su Allah ya tsare musu lafiyarsu kada ya ba wa waɗannan azzalumai dama su cutar da su su kuma Allah ya sa ƙarshen yin wannan abin nasu ya zo kenan eh Allah kuma ya kare mu baki ɗayan mu kuma wannan in yana nuna wani abu yana nuna muhimmancin mutum in zai fita gidansa ya zikiri yanzu za ka shiga sai zikiri annabi ya ba mu duka magungunan abubuwan nan a yi addu'a lallai ana iya samun matsala ko komin addu'arka da roƙon Allah, yana iya faruwa amma ana ragewa addu'a tana rage masifar so a yi addu'a kada wani ya fita a gidansa ko iyalansa su fita a gidansa ba addu'a kuma lalle ne mu sa ido akan mu? musamman yanzu lokacin kaka asiya sannan ba ki da nafa zama a banza ma ana diban yara ana yankawa ana ana tsafi da su saboda neman kujeru na siyasa daman kun san ana yi to gashi wannan abu ya za hadu da wannan Allah kiyaye Allah ka tsare mana rayuwar mu la ilaha illallah Um, a wata riwaya kamar yadda malamai uh, uh, suka ruwaito um, sunan matar da ta kawo wannan sunmun zainab sunanta bintul haris al zainab bintul haris al ita ce sunan matar da ta kawo wa annabi wannan guba din um, matar sallam ibn mishkam ba yahudi sallam ibn mishkam matarsa ce ta kawo wannan guba ta ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce duk da cewa manzan Allah bai ci wannan naman ba amma har ƙarshen rayuwarsa ranar da ya zo zai yi wafati manzan Allah sai da ya faɗa ya ce ban gushe ba ina jin zafi da ɗanɗanin wato guban nan da matan nan ta samu har a rayuwarsa da ya zo zai bar duniya sai da wannan guba ta taso masa kasan shi poison haka yi sai da ya mai tasiri ta so ta kashe annabi ta wannan su ne yahudawa kuma shi ne kullum nufinsu su kashe masu yada musulunci su kashe musuluncin su su rayu kawai duniya ta zauna haka a yi taɓarna a yi ta ta'adi tambaya ta yi ta ce wai <laughs> kafin ta kai wa annabi nama sai take tambaya haka take sobe haka wai wani irin nama annabi ya fi sha'awa ne wanne ne ya fi sha'awa sai aka ce ta ai ya fi sha'awan zira'i a jikin naman dabba ya fi sha'awan zira'i kaga wannan yana nuna cewa ashe ana bibiyar ka tawwa ba a yi maka barna sai an bi ka ku rike wannan ka'idar duk wanda kaga an mai ta'aji an masa barna an masa illa ko an kashe shi ko an sace masa wani abu nasa to sai an karance ka ni kullum karatun nan abin da yake kara mu wallahi ba wai ba wai kawai al'amarin lahira ba hatta yana koya maka al'amari na duniya a cikin karatun nan yanzu kaga kenan wannan yana nuna ashe ana bibiyar mutane kar ka ga kawai kana zuwa gidanka ka je ka dawo kai harkokinka kana wasa da dariya da wallahi akwai wanda su kuma sun ka a gaba kuma kowane mutum akwai abin da ake da bukata a tattare da shi idan mutum yana so ya maka illa sai ya yi rinka zuwa inda kake sai shekara biyu uku hudu yana karanta ka kwanan a satin nan da ya wuce wani dan uwa yake gaya mu wani bawan Allah a masallacin juma'a aka je aka kama shi a masallacin juma'a aka je aka tafke shi wannan juma'ar da ta wuce ba ta je ba satin da ya wuce jami'in tsaron da ya zo suka zo da farin kaya suka kama shi sai yake gaya wani malami da yake shi malami yana da alaka da mutum ya ce ai malam ai na daɗe ina zuwa nan unguwar ina kallon shiganka da fitanka da yadda kake alaka da mutumin nan ya ce kwanaki can sati uku da suka wuce ba ka tsaya ka daka wani yaro tsawa ba kana masa faɗa kana cewa tafi gida ka je kai kaza kaza ya ce eh kwarai kuwa ya ce to baka ga wani mutum yana tsaye a can gefen ka ba haka ya ce wallahi na gani wani mutum ya ce to aini ne kuma ya zo ofis ya tarar da shi da uniform da komai ya ce na dade ina na nakan zo da daddare na kan zo da safe na yini in sayi gyaɗa in ci in sayi rake in ɗan zauna wurin mai shayi ina abin nan ta zirga-zirga in ɗan tafi in je in dawo wani abu nake nema ya ce amma duk cikinku ba wanda ya taɓa sanin ga abin da nake ba wanda kuma itan tambaye ni mai nake yi a nan cikin unguwaye. ya sai da muka tabbatar da shi yanzu ya fito zai zo sallar juma'a ya je wuri kaza muka zo muka tafi da shi to bara mu sake shi ba saboda kaza kaza shi wannan fukar ka dauka akan nawa akan harkar kasuwanci ne kurum ba wai wani criminal offense wani abu na kasuwanci ne suke yi na jari ya karye masa tsakaninsa da abokinsa ya turo a neme shi to yake boya to ka duba shi yasa malam baka da wata dabara baka da wani wayo sai abin da Allah ya yi ma shi yasa muka ce ai addu'a wallahi duk wanda bai gane sirrin addu'a ba bai ji dadin rayuwarsa ta duniya ba wallahi addu'a ta fi abinci daɗi ta fi abin sha daɗi ta duk abin da ka sani addu'a ta fi kuma da yawa Allah yana taimakon mu ne yana rufa mana asiri akan abubuwan mu ta dalilin addu'a amma ya laita ni mutane sun fahimci wannan wani gani yake bata lokaci ne ya daga hannu yana roƙon Allah ya masa kaza ko ya tashi a gidansa ya salla ya addu'a ko ya sallan walaha ko a masallaci ya tsaya ko a sujjada sai ya gaya wa Allah Allah ya masa kaza yana ganin bata lokaci ayi ayi maza maza a gama kawai a tafi kawai a tafi harkoki wannan rayuwar ka yadda zaka je ka rayuwar a wannan rayuwar ba tare da kana neman taimakon Allah ba ba sai aje aje fa ka akwai wata fitinar da za ka shiga bala'i iyalanka shiga bala'i ayyanka shiga bala'i kowa ma shiga bala'i ba wani ya zo yanka maka wata musibar da zai je jefa ka ba wanda zai iya kwatar ka to zuwa ta yi ta yi sobe aka ce mata su ma ba sani ba suka ce kaza ne kaza ne ta ce to madalla ta je ta nemo namanta sai da ta samu zira'i zira'i a cikin naman shi ta yi ta zuba wa guban don ta san ba shi kadai zai ci ba naman to sai ta sa guban ya fi yawa a cikin zira'i ɗin fa aksara ce hasumma fi zira'in kenan yana ɗauka yana sawa a bakinsa yana taunawa bai haɗiye ba amma dai ya sa a bakinsa kuma roman miyar duk ya shiga bakinsa sai ya magana a tare da shi akwai bishir ibn al-bara shi ne wannan sahabin da aka ce ya ci naman tare da shi to shi kan ya ci naman nan da gaske kuma take ya mutu take take ya mutu a riwayar imamul bai haƙi manzan Allah da ya ga haka sai ce wa sahabbai bayan ya fahimci akwai abin sai ce amsiku fa innaha masmuma ku kiyaye ku daina ci ku daina ci akwai guba akwai guba a ciki akwai poison a riwayar bayhaƙi din sai take ce aka tambaye ta mesa ta ce ba ma son ka ne mu kashe ka mu huta in kai annabi ne da gaske Allah zai nuna maka ai in kai annabin gaskiya ne Allah zai nuna maka akwai guba a ciki in ko na ƙarya ne to mu kashe ka mutane su huta da kai subhanallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan neman tsari da wannan guba din ne maza zai kira wanzamin sai sa ya mata kafo a kafadarsa to me yasa ba a kashe ta ba da yawa daga cikin malamai cewa suka yi musulunta ta yi kaji kuma <laughs> eh a ƙarshe ne ta ce ita ta san in shi annabi ne to Allah zai nuna masa kuma ba zai mutu ba in ko ba annabi bane wanda ta kashe shi kowa ma ya huta to ai ana gaya mata annabin ƙarya ne ita kuma so take ta wannan so shi yasa annabi ya hana a kashe ta daga ƙarshe musulunta ta yi <laughs> a wata riwayar wasu malaman suka ce ai na ai annabi ya kashe ta yi Me ya aka yi ya kashe ta a'a ba shi ya kashe ta ba waliyan wannan wanda ta kashen bishir ibn al-bara wanda ya ci guban sai annabi ya ce to ni dai gashi Allah ya kubutar da mu so ga ta ga ku gata yanzu za ku yi sulhu ku yafe mata in kuma ya kaza da sauransu sai suka ce a'a ai tunda ta kashe musu dan uwa ai sai sun kashe ta hakan kuma suka kashe ta wannan sune ruwaye guda biyu da aka da aka ainihin wato ruwaito wallahu ta'ala alam yan uwa mu kula dai kun kula kuma <laughs> mutum a gidansa ma ana iya masa wallahi lalacewan wannan yanayi da muke ce a gida billahi azimu a gida sai a zuba mutum guba sau da yawa mutum zaga ana neman wani abu a wajensu ko wani abu ko mata ko wani abu a zo ana ta yi mutum barbaɗe a cikin abincinsa ka je kana cin abinci ka rinka kai ta haduwa da garin magani ashe wani abu ake nema mata ne kwaɗayin duniya sai ta je ta ɗebo maka wata masifar da in ka ci za ka mutu haka kurin mutum ya ci abu ya yi ta fama ya ta gudawa abin nan wani abu aka zuba mai sun je sun karɓo magani to ba mamaki wata ran aje a ba da maganin da ake kaza din na halakar da kai wata mata ta zo ta kawo karar mijin tana ta faɗa kaza kaza ya ki yadda da mutane waye waye wai in ya zo gida in ya tarar da ruwa a buɗe na faro shi baya sha na waye waye ya sha duk bai yadda da wani sha ra'ayinsa ne ba shi yake siya ba shi ka'idarsa duk ruwan da yake a buɗe ba shi ya buɗe shi ba to gari sha ba kuma ko <coughs> ko ɗansa ne kawo masa shi yawwa sai wanda <laughs> to ai kaga ba laifi yayi ba eh yana tuhuman wani abu ne yana tuhuman wani abu ne akwai wanda baya ci abinci a gidan nasa ba wallahi wani baya ci ya kammace ya je wani gurin ya ci saboda akwai fitina in ba fitina ba matsala in akwai fitina kuma mutum in dai akan security ne to a kyale mutum ya abin da ya ga ya dace in bai saba shari'a ba a wurin mutane cin abinci za a iya maka illa wallahi a ɗauko wani abu a zo a baka daman kai ne ba a so ka yi motsi a bayan ƙasa sai su kashe ka in an kashe kan an kashe ka an kashe banza ‘ya'yanka sun zama marayu su tozarta a bayanka shi nan kurin kuma karka ɗauka wai kashe mutum ɗin wai akan wani abu sai ka tara wani miliyoyin kuɗi haka kawai wani ya ga dama sai sai halaka da ka yanzu nan ɗan uwa yake gaya mana wasu yara matasa kasuwanci suke a Port Harcourt yan gari ne guda ɗaya su su hudu gaba ɗaya da daddare aka ji duk aka yanka su aka kashe su yanzu nan ɗan wake yake yake ga mu gashi nan Ali Abu Talib haka kurin yan canji ne ka san me ɗaya daga cikin su ana tunanin zai nemi ciyaman ɗin yan canji na inda suke kasuwanci ana tunanin zai nema harka ta buɗe yana ɗan samu harka tana tafiya a port harcourt sun je garin da ba nasu ba su ya su ‘yan uwansu watakila mutum hudu billahi azim sai su aka loda a mota aka kawo su su aka yi kuka aka yi musu sallah a kofar mai garin garin su. an binne su sun tafi lahira zance ya kare waɗancan kuma bukatun sun biya kuma shikenan kashe mutum a yanzu a wannan ƙasar ba wani abu bane, ina maimaita muku wannan shi yasa duk yanda zaka yi kai kokarin kai addu'o'in ka ka kare kanka kai kawai ne amma yanzu yanzu wani zai halakar da kai yanzu yanzu bashi wani yake bin wani bashi bashi kurin ya masa magana ya ce wani yaushe zaka biya ni kuɗi na ne kawai kawai ya samu wuka a ƙarƙashin zuciyarsa kawai ya caka masa kawai ya kashe shi wallahi kwarai ku da gaske kuɗi fa yake bin sa wani yaushe zaka biya ni kuɗi na ne ya yi laifi kawai ya samu wuka saboda ya san najeriya ba a hukunci kuma na rantse da allah wannan wanda ya abin ka ba shekara ɗaya biyu sai ka gan shi yana yawo a titi an sake shi ai shi sa alƙalai a ƙasar nan duk alƙalin da ka ga bai shiga wuta ba to sai dai allah kiyaye kuma nam eh nam kaji wanda suke suka san mutuncin nan adam ɗin Nan kuma na gaya mana a ingila ya ce ko da wasa da gangan ko da wasa aka ga wuka tsirarar wuka kurin ko yaya ko wuka ta yankan sai ko ta mai aka ganka da ita aka kama ka sai ka yi shekara bakwai a kurkuku kuma ba uban da zai cire ka doka ce muku yanzu masallaci mutum zai zo sai gan shi da wudakar aljihunsa a kiwon da masu gan shi da wuka abin nan wala ina faɗin wannan abin saboda yara matasa masu tasowa ku rinka jin wannan ciwon Allah ya sa a gyara babi na ƙarshe mana قال مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عن ابن عمر رضي الله عنه قال اما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اصابت على قوله فدعا بإمارته فقال إن تفعلوا بإمارته فقد طعنتم بإمارة أبي من قبل وأين الله لقد كان طريقا لإمارته نعم وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده نعم wannan babin yana magana a kan zazzoci zaid bin harisa zaid bin harisa baban usama kenan maulan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo um, hadisin abdullahi dan umar Allah ya yadda da shi yace amma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala qaumin manzon Allah ya sanya usama ibn zaid ku riƙe sunansa usama ibn zaid manzon Allah ya sanya shi ya zama shine shugaban wasu mutane cikin manya-manyan almuhajirin da al'ansar ya zai ce kai ne shugabansu a cikin mutanen nan akwai abubakar akwai umar akwai abu ubaida akwai sa'ad akwai sa'id akwai qatada ibn nu'man kun ga wannan duk manyan sahabbai ne fa ta'anu fi imaratihi sai wasu sai suka yi suka akan shugabancin nasa mana wannan nauyi da annabi ya shi ya ce shugaban waɗannan ne sai aka fara soke-soke haka eh, ake sukan shugabancin shi usama ɗin saboda yaro ne kuma ga manya a gabansa sauransu shikenan malamai suke cewa waɗanda suka fi tsananta magana akai akwai Ayyashi ibn abi rabi'a yake cewa yusamal hadha al-gulam alal muhajirin Ayyashi ibn abi rabi'a cikin masu kukan kenan yace yaya za a yi a sa wannan yaron shine shugaba akan al-muhajirin manya-manyan mutane sai dai maganganu dai suka kewaita a duba fa a zamanin annabi ne sai umar ibn al-khattab sai ya ji labarin ga abin da annabi ya yi ga abin da wasu mutane suke faɗa sai umar ya je samu wanda ya magana ya mai masa da martani ya ce abin da ka faɗa ba daidai ba ne abin da kai ba dai ya annabi zai ce wani shi ne kaza har ka buɗe baki kana cewa kaza kaza ba mu aka ce shugabanta ba ya je kuma gurin annabi ya ce to ka ji abin da kai ga wani wani yashi ibn abi rabi'a yana magana yana cewa ka sa musu yaro kun san ɗabi'ar mu ne ko irin wannan an yi abuci ya ɗan yi soke-soke faɗi maganganu wallahi malam sai annabi ran sai ɓaci saboda akwai ciwo akan mutanen da kana ganin ka isa da su kuma ka yi abin da kai san maslaha ne matsayinsa da annabi kuma a zo a zo da wata magana wanda annabi baya abu akan ra'ayi ran sai ya ɓaci sai ce to in tafanu fi imaratihi idan har kun yi suka akan shugabancinsa shi usama kenan faqad ta'antum fi imarati abihi to ai daman wato min qabl min qablihi daman kafin shi ma ai babansa yayi shugabanci ai ba ku kyale ubansa ba ma ubansa ma yayi shugabanci zaidu kenan shi ma kun soke shi so ba wani abu bane ba da kuka yi ubansa ne kuka dawo masa kuma kuke masa shi kuma Allah ta uban yayi shugabanci shi ma dan kuma yayi shugabanci shine in taf'anu fi imaratihi an ta'antum fi imarati abihi min qablihi wannan kuma ya faru ne a zazwatu mauta a yakin mauta kamar yadda manzon Allah ya aika Zaid bin harisa um, a cikin wato da yawa daga cikin rundunoni na yaki Salamatu bin al kamar yadda abu muslim alkaji ya ruwaito ya ce gazautu ma zaid ibn harisa sab'a gazawatin yu'ammiruhu alaina yaƙi bakwai muka yi annabi yana sa shi ya zama shine shugaba shugaba baban wannan wanda aka toka din yace to ba mu mamaki tunda yanzu ma kun yi kaza kun yi ne kun maimaita abin da aka yi ne akan mahaifin shi wa aimullah laqad kana khaliqan lil imara na muku rantsuwa da Allah lalle zaidu dinnan ya cancanci khaliqan haqiqan kenan ya cancanci yayi shugabanci wa in kana min ahabbin nas ilayya sannan kuma yana cikin mutanen da na fito ina magana to shi annabi yake so shi ya zaba kuma Allah ne ya ya zabe shi ya zaka yi warai kuwa sukan ya kara mai daraja kaga da ba a soke shi ba ma'aida annabi bai rantsuwa ya faɗi wannan ba ai yace wa inna hadha la min habbin nasi ilayya ba'da kuma wannan dan nasa shi ma yana cikin mutanen da na fi so bayan baban shi haka annabi yake to nayi hukunci in za a yi wani abu a je a yi ya gama zancen fa ya wuce kenan an wuce wurin alaihi salatu salam Nam? babu wallahi babu tarbiya kenan tarbiya kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da al'amuran su kuma kai hakuri da mutane wannan yana nuna mana dabi'a dan adam dama dole sai ya soki shugaban sa ko sai ya soki wanda aka nada masa in nada masa aka yi so kuma ana so kuma shi kuma mutum da yake jagora ne ya tsaya akan gaskiya babu gudu babu ja da baya gobe insha Allah ta'ala sai mu dora akan babin umratul qada hadisi yana da tsawo na'am da kai na na'am canjin dabino da dabino eh duk ai doka ce annabi ya bayar ba a canja gero da gero kaga yanzu akwai gero akwai maiwa akwai mu gero don wani ya fi wani kyau ba a yi yanzu dawa kala-kala ce akwai farar dawa akwai jar dawa amma sunanta dawa shinkafan nan da muke da ita kala-kala ne masara din nan kala-kala ne so duk wani nau'i da ka sani na abinci wannan akan abinci wannan in dai za a canja da shi ne a ba wani mai kyau a bashi kaza wannan bai halarta ba eh, misali kamar ina nufin kamar ka ba da shinkafa ka ce ka son kamar a ya halarta, yawwa wannan yanzu kai bayani ma'ana mutum yana da yana da shinkafa amma yana so a bashi wake kaga ba iri ɗaya bane ko ba ka bane to wannan ya halarta? kamar ka kai ka kai gero kwano hudu a baka kwanon shinkafa daya kaga ba iri ɗaya bane wannan ba laifi a tunda jinsin ba iri ɗaya bane kamar yanzu kuɗi ne ai kana da kuɗin Najeriya kana son na Amerika dole a samu tafadul saboda ta tafawata darajat kuma abinda dala za ta sai maka ba lalle bane naira ta sai maka kana da kuɗin Saudiya kana so a baka euro za ka canji dole a samu tafadul ko ba ka bane ba yawwa to wannan shi ne kala guda nam nam masu kaji kanci masu kanci to nam eh eh kana da ta gwamnati kana suka samu ranar kuɗi sai ka kai musu sai su baka eh mana sai ka kai masa taka mai taka ta gwamnati sai ba ka wata ba ta gwamnati ba in ta gwamnati ana sai da ita ta wasa 700 ko 700 da 200 ko 200 shi ne dai na dai gane mai kake nufi eh ai ciniki za a yi a sayar a karbi kuɗi a takabudi malam ga shinkafa ta yar gargajiya nawa za ka ce ta ɗari bakwai to ga ta bature ita kuma nawa dubu ɗaya sai ka saya a bada da kuɗi sai ka ɗauki kuɗin ka yi kaza baka ji annabi ce bi'il jama'a bidarahim sun mafta janiban haka annabi ya ce ka sayar da shi a baka kuɗi sannan sai kuɗin sai ka sai wancan abu ne mai sauƙi za a iya yi fa amma kawai abinda muke yi ba a ba da kuɗin eh, sai a sayarwa za a yi ai zai zama akwai hila ne a shi. shi kuma mai shagon wani yasan zai baka kuɗin ka fita ba lallai bane yadda saboda wata ya kuɗin za ka yi gaba kuma almuhim dai ga abin da annabi ya faɗa in mun za mu yi canjin kana da shinkafa yar gwamnati kana neman ka samu ɗan ranar kudin cefa ne sai ka je ka sayar masa ya saye ta dubu ɗaya baka dubu ka shi kenan sai ka ce ba ni yar hausa ka ba shi ɗari bakwai ba kana ɗari biyun ka ba ɗari uku ba ɗari ukun ka sai ka je ka sayi maginka da tattasai da tumatur ɗin ka ba shi akar makallawo ka fahimci bayanin bane abin nan a fili ka sayar ya baka kuɗi ka saya kurin ba wata hila ka fahimta a sayar koma nawa ne a sayar ya baka kuɗi kuɗin ka je ka sayi wanda kake so shi kenan so ko ko dai so kake sai dai an yawwa <laughs> to Allah ya ba mu dacewa Allah ya mana afuwa Allah ya sai mana Allah ya sa mu cika da imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh हाँ mm. सर